rahmatullahi ta'ala wa barakatu al'ummar duniyar dan auta tv ina mai gaisuwa a gare ku kwana biyu ban dan fito mun dan gaisa ba to jama'a ina muku godiya kasancewar yadda kuke kallon mu a duniya dan auta tv kuma kun ga dan kwanan nan ba mu yi muku sababbin abubuwa ba kasancewar wasu ayyuka da suka sha mana gaba amma yanzu komai ya zama normal ya zama insha Allahu za mu ci gaba da kawo muku ayyuka masu nishadantarwa da faɗakarwa a duniyar ɗan auta TV. Akwai wani series ina nan za mu fara yi muku shi insha Allahu za ku ci dariya za ku sha ba zan dai ba ku labari a kansa ba sai Allah Ubangiji ya sa ga ranar da za a ce zan a fara sakar wannan fim Allah ya yarda za ku ce duniya ɗan auta ta zo da sabon salo duniya ɗan auta ta zo da sabon tsari insha Allahu don haka babu abin da zan ce sai dai in ce na gode da irin yadda kuke bibiyan mu kuke mana lakin kuke mana subscribers kuke yi mana duk abin da ya kama na dangane da wannan tasha mu. ina gaishe ku kuma ina godiya kuma insha Allahu za mu ci gaba da nishaɗantar da ku da faɗakar da ku insha Allahu na gode na gode duniyar dan auta tv duniyar dan auta duniyar nishadi da farin ciki ce gari mun diga sare wanzuwa wannan ko kuma wannan yara wannan ko kuma wancan kai sarkin yaƙi sarkin yaƙi baba buhari ka mai kare mai doki da musa a bayan daki ne ba ka ka fara ba menene ke faruwa ne kai a ma za ma dan bambari bayan ko gobe ni amana ne ma ma ni mai kira a ai ai sabunta rajista ta kanta take ba to shi kenan a je a yi rijista a je a sabunta rijista haya bello dole a sake mama shiga kawai hai sabo ya je inda ya kamata ya yi da zabe a abin da ya kamata ka fata yancin kanka ka abin da ke so kai ayya kai buga ne a wannan a wannan a wannan a wannan a wannan ba ka mutum da uwarsa ba ni da lafiya ne da ba ni da lafiya da ban hau gado ba hau gado ni sarki ne da ni sarki ne da ba bugan tambari ba bugan tambari a bugan tambari ni amana ne da kai amana ne amana ne da kaucin baya ba da kaucin baya kaucin baya Now. Hey, hey, hey, hey, hey. Hey. Hey. Hey. A sabunta girkin rijista. A sabunta rijista. Kawai sabunta. Bari fitsari. A kawai ka buga tona. Ka ba da ka ce ga ni mun duka sarewa. Kada ba yara. Mu muke yi a ce mota ce billahi lazi. Why you?